أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع المسلمين هنا roƙon الله سبحانه وتعالى da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kamu yau uku ga watan ramadana na wannan shekara ta 1440 daidai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta yi daidai da yau takwas ko ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna nan dai a suratul araf za mu tashi a aya ta ɗari da tamanin da bakwai insha Allah alam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس الحق لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون نعم الله مدوك تركية والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم yake yas'alunaka 'ani as-sa'a ya muhammadu za a wato kafin masu fatawan su zo har wahayi ya riga ya sanarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda za su zo su tambaye ka ya Muhammad ani sa'ati game da wato tashin alkiyama ko lokaci na ƙarshe na duniyan nan ayyana mursaha ayyana ai ma'ana mata mursaha ay qiyamaha yaushe ne za ta tsaya bi ma'ana yaushe ne duniyan nan za ta tsaya cak kama agogo na cikin aiki kawai ya tsaya wanda da ya tsaya nan shi kenan duniya da motsinta ya ƙare shine as lokacin daidai awan da duniyan nan za ta tsaya cak sai a shiga harkan kuma alkiyama za a zo a tambaye ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗansu malaman tafsiri suka ce Yahudawa ne suka haɗu suka aika ƴar tawaga a je a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam irin tambayoyi na ƙure ɗin nan waɗansu kuma suka ce a ƙurai shawa ne za su yi tambayi za su ka je tambaya manzo Allah domin kun ji kullum manzon Allah yana ce alkiyama alkiyama gobe fa za ku ga hisabi wanda ya aikata mai kyau zai gani wanda ya aikata mummuna zai gani a gobe kiyama to su fa kiyaman nan ba su yadda da ita ba saboda suna ce ai suna jin wannan labarin tatsuniyan tun kaka da kakanni har iyaye da iyaye har su din ma suna yara suna jin alkiyaman nan za ta zo za ta zo ana tsoratar da su ya kamata an gaji da jira a je a faɗa annabi ya faɗi jaddin kawai ya faɗi ranan kawai kun Allah yake to ga amsan da za ka ba su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam don kusan annabi baya magana bisa ra'in kansa baya magana bisa son zuciya baya magana akan abin da bai sani ba la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayu yuha baya magana akan son zuciya sai abinda Allah ya masa wahayi ke faɗa shine Allah ce kul an san da zaka ba su ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna ma ilmuha takaituwan sanin ranan zuwanta inda rabbi yana ga ubangiji na shi kadai ne ya san alkiyama nan yaushe za ta tsaya la yujalliha babu wani mahaluki bayan Allah da ya isa ya bayyana ranan zuwanka ya faɗi ranar zuwanka liwaqtiha illa huwa sai shi Allah din kawai ina fata an gane ko kun san turawa suna bincike bincike bincike ya nuna har cewa nan gaba za a yi eclipse za a yi kusufi ko kusufi kisifewar rana har ana hasashe ana forecasting din abubuwa da za su faru nan gaba tun ba su faru ba a ce za a yi ruwa a gari kaza mai yawan kaza za a yi inuwa za a yi tsananin rana za a yi kaza kaza duk ana hasashen wannan to babu gidan bbc ko voice of america ko cnn ko wata kafar yada labaru ta turawa da za ta iya hasashe ta hango ga ranar da alkiyama za ta zo ballantana ta faɗa wa mutane su zauna a shiri ana hasashe a bincike an ga alkiyama nan da shekara kaza za ta zo fa babu kawai la yujalliha liwaqtiha babu wani makhluqi da zai iya bayyana rananta ita alkiyama din illa huwa sai shi Allah maɗaukacin sarki me yasa saqulat fis samawati wato nauyi sanin ranan zuwan ta din wato ya nauyaya ga sammai ma balle kwakwalwan mutum wato sama duk da girmanta da ƙarfinta da yanda Allah ya halicce ta har yana sha mutane a antum asaddu khalqan am sama banaha shin dan adam wai ku kuka fi tsananin halitta ko sammai babu shakka sammai su suka fi tsananin halitta saboda kaurin sama da girman sama da kaurin ta tafiyan shekara 500 ne kaurin ta kawai girman sama din to shine Allah ma yake nuna cewa dan adam ba komai bane compare to halittan sama amma sai rigima sai rigima in ka compare in dan adam da sama kamar wani sauro ne kawai bai ma kai suka cikin sauro ba in aka jefa shi a sama ko a ƙasa da ƙyar alalu ba a sama inda yake amma sai taurin kai sai ja da Allah sai kusa ta Allah sai tunzura Allah sai karyata manzanni sai mutum cewa wai Allah ba zai iya da shi ba yace kai antum ashaddu khalqan am sama ku kuka fi tsananin wahalan halitta ne ko sammai to shine Allah yace wato sanin ranar tashin alkiyama din ya lauyaya ga sammai sammai ma kawai wato ranan alkiyama ya lauyaya a gare su ya fi ƙarfin sammai ran da ta bayyana ma za ka ga sammai suna cewa sai sa Allah ce idza sama'un fatarat wa idza shamsu kuwirat wato rana ma gaba ɗaya saboda tsananin ranan hasken rana ma zai tafi ma kwata kwata yanda muke gani hasken ranan nan ranan tana bayyana za ka ga hasken rana ya jishe kawai sama da muke ganin ta za ta kekkece in ji Allah wa idza sama'u kushitat sama za a yaga ta ta kekkece ta faffarke saboda kawai girman tashin alkiyama ƙasa kuma fa allati idza zulzilatil ardu ƙasa za ta girgiza ta kekkece ta daddare wa akhrajatil ardu asqalaha ta fidda duk abin da yake cikinta saboda girman alkiyama kawai abin da yake cikin ƙasan da karkashinta ranan saboda girman wannan ranan zai bulluko sama wa akhrajat al-ardu asqalaha ranan saboda tsananin ta ma idan isharu uttilat za ka ga dabbobin da ake kiwo ma mai kiwon su ma ya gudu ya basu saboda tsananin ranan ma taron nasa su kara wa ma hum bisukara walakin azaban lahi shadid zaka ga mutane tamkan suna cikin maye ne sun sha abu mai maye alhalin ba abun maye suka sha ba azabun lahi shadid ne azabar Allah ne kawai ta tsananta saboda tsananin wannan ranar ma wasu yiratil jibalu duwatsu ma gaba ɗaya za su tashi daga inda suke inda Allah ya kafa su kaga suna tafiya kamar auduga to wannan ranan saboda nauyinta sai da sama ta keke ƙasa ta girgiza ta kakke shi abin da ke cikin ta ya bulluko saboda tsananin ranar ma macen da take ɗauke da ciki ma duk wata mace ba wai 'yar adam ba dabba mai ciki ɗan adam mai ciki tsuntsu mai ciki abin nan kifin da yake da ciki duk wani abin da yake da ciki yake ɗauke da ciki ɗan cikin ma zai bulluko ya fita daga mahaifan ma ya bulluko a haife shi uwar ma bata sani ba to da Allah abinda ya sa sama ta kekkece ƙasa ta daddare duwatsu gaba ɗaya suka fatattake suka rububuje wani ɗan ƙwaƙwalwan ɗan adam ne zai iya tuno wannan rana har ya yi hasashe ya gano ranar abin da ya gagari sama ma sai da sama ta dare ta kekkece eh ƙwaƙwalwan ɗan adam ina zai iya tunowa ranar ma kawai ya mai da shi kamar cikin maye bugagge da giya alhalin ba buguwa ya yi ba saboda haka sabulat fi samawati wal ard wato ranan ta nauyaya da sammai ma su iya san daukan ranan wal ardi wato kasa ma kasa ma ta nauyaya ranan bayani ya yi nauyi ga kasa ma sai da ta daddare kaman a ajiye abin da ya fi kasa nauyi har ta daddare ta kike ko a ajiye abin da ya fi ƙarfin sammai har ya kyakkece ya daddare to ina kokorin ɗan adam za a iya ajiye shi har ya tuna har a zo ana tambayan annabi fatawa yaushe ne Allah ya ce ku dai ku zauna a shiri kawai la ta'atikum illa barta ranan dai tana zuwa amma ba za ta zo muku ba sai a bazata a kun san yadda mutum mafarauci yake kwanto ko in ya ga abin farauta yadda yake kwanto yadda yake kwanto ko yadda zaki idan zai farauci naman daji yadda za ka ga zaki yana sanda yana sanda yana kwanto sai dai kawai abu farautar na yaji kawai an afka masa Allah ce haka alkiyama za ta zo muku ba kwa zato ba kwa tsammani kana cikin natsuwa da anashuwa da harkokinka kai ka ji pau an maka kawai dan kasuwa yana kasuwa mai tuka mota yana tuka mota mai cin abinci yana cin abinci wanda ya saba karatun qur'ani yana zaune yana karatu mai sallan nafil filu yana yi wanda yake biya falo ana shan ana shan giya ana daga kwalba ana abin nan mai club yana club duk yadda ka ga duniyar aka saba tafiyar da ita aka saba harka kawai a hakan yadda aka saba ne kawai alkiyaman za ta faɗa mutane ba za ta kawai ta afka musu kawai daga inda ta afka maka ba bari in gida in shirya daga wajen kawai sai tafiya daga wajen sai tafiya domin gidanka ma gaba ɗaya shi ma ya rugurguje ya rushe daga inda ta same ta shi kenan sai tafiya kawai Allah ya rufa mana asiri la ta'atikum ba za ta zo muku ba ita wannan ranar illa baghtatan sai a bazata amma manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce mana a hadisai ingantattu yayin da ya bayyana mana kalalar ranar juma'a yace khairu yawmin sala'at fihi ash-shamsu yawmul jumu'a فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi alheri yinin da rana ke fitowa a cikinsa shine ranar juma'a shine mafi fikin ranaku na mako a cikin wannan rana aka halicci annabi adam a cikin shi ne aka shigar da shi aljanna a cikin shi ne aka fidda shi daga aljanna sannan a ranar juma'a za a yi tashin alkiyama haka za a yi ranar juma'a ne za a yi tashin alkiyama amma wace juma'a Allahu tabaraka ta'ala a'lam ina fata an gane ko na cewa akan sanin yaushe za a yi tashin kiyama wannan wato rashin hikima ne a'a a dukufa wajen aiki ne shi yasa wani sahabi ya ta tambayar manzo Allah mata sa'a mata sa'a yaushe ne alkiyama ya rasulullah yace ma za a adatta laha me ka tana dawa alkiyaman shine mafi muhimmancin abin da ya dace ka shagaltu da shi kai aiki kayi tanadi in ya so kawai ya zo da magariba alkiyama yu arabu sa amma kawai he he kana ta tambaya yaushe kiyama yaushe kiyama aka ce maka an jima kaɗan nan ne zaka ce bari kai aiki eh kamar dan jarabawa ne da Allah yaushe kan kai guje fito yaushe kan kai guje fito da Allah yana ta tambaya yana nacewa sai aka ce gobe da safe za a fara tefa to kaga da mai maimakon shagaltu da tambayar shi za a yi exam ya kamata ya shagaltu da me da karatu kawai ya yi ta karatu in ya so a ce an jima ana kiran su jarabawa ka je a cikin shiri shi ya fi muhimmanci ina fata an gane ko annabi Allah madaukakin sarkin ce annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yas'alunaka za ka ji mutane sun nace maka da tambayoyi game da alkiyaman nan ka annaka hafiyun anha kamar kai ka damu da eh, ka nace da sanin rana. alhafiyu shine mutum da yake nace wa abu kawai ya nace maka har ka gaji sai ce ka duba yadda suke tambayan ka kai din nan ka nace da sanin rana. kul idan suka nace maka kai dai an san ka ta zama to daya yanda kace can innama qul innama ilmuha inda rabbi nan ma in suka dada nacewa suka dada nacewa qul innama ilmuha inda Allah kace sanin ranan zuwan alƙiyaman yana wajen Allah walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su san cewa shaganta da tambayan ranan alkiyaman nan ga wanda bai santa ba shirme ne mafi yawanci mutane ba su sani ba yawanci mutane ba su sani ba ko kuma mafiya yawancin mutane ba su san annabi bai san gaibi ba balle ya san ranar tashin alkiyama ba domin yawancin mutane suna da aƙidan cewa annabi ya san gaibi in ka je ta ɓangaren sufanci yawanci suna ganin annabi ya san gaibi haka zaka ka suna da wannan akidan annabi ya san gaibi annabi ya san abin da zai faru annabi ya san kaza kaza an halicci duniyan nan ma tun kafin an halicci annabi tun kafin halicci sammai da kasai da al'arshin Allah to yawancin mutane Allah ya ce ba su san cewa annabi bai san gaibi ba amma suna mai kallo iri ya san gaibi kuma ya san ma yaushe alkiyama za ta zo ai jibrilu ya tambayi manzon Allah yace ya rasulullah fa akhbirni an sa'ati ko ya Muhammad ka bani labarin yaushe ne alkiyama za ta tsaya sai annabi ya ce Jibrilu ne mal mas'ulu an hadi a'lama min as-sa'ili ai wanda ake tambaya bai fi mai tambayar sani ba kai da kake san mai bakwai kusa da Allah eh kai ka fi kusa da Allah ai Jibril yana can sama wajen sama da sama ta bakwai da Allah ya zartar da Abu Jibrilu yake kira ya ce jibrilu kaza kaza ka tarwa mala'iku in ma Allah yana son wani bawansa ya ce jibrilu ina son ba wani dan wani ka so jibrilu ya so shi sannan ya kira mala'iku sammai su so shi sannan Allah ya jefa wa kaunan wannan mutumin a cikin zukatan mutane a nan kasa kai kaga kowa yana son shi haka nan ma in Allah ya fi mutum zai kira jibrilu ya ce ban son wani dan wani ka jibril ya taimake shi ya kishi ya kira dukkan mala'iku ya sanar da su Allah bai son wani dan wani ku kishi ku kishi sannan kuma Allah ya jeho wato kiyayyarsa a cikin zukatan mutane automatically kaga ba a san shi kawai ba a san shi to duk abinda da Allah ya zartar jibrilu yake kira shine shugabanni ya sanar da mala'iku to annabi ya ce kai da kake can sama ta bakwai din kusa da Allah wanda da Allah ya zai wani abu kai yake kira ya sanarwa baka san ranan bani da nake nan ƙasa ni ka zo ka tambaya Jibril ai man masulu an a alama min as-sa'il yake to fa akhbirni an amarati ya bani alamunta ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama alamun tashin kiyama Allah ce inna Allah indahu ilmu sa'a Allah madaukakin sarki shine kawai ya san ranan da za a itashin alkiyama ina fata yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha Kul inna ma ilmuha qul yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى كيما ينجر كإيني كوي أي ranar ya zo ba يزوبك أي أيكي با to abin da ya dace mutane su yi kenan su yi tanadi ma wannan ranan ba wai su bar aiki su nace wajen sanin yaushe ne za ta zo ba wannan kuskure ne Allah ce mafiya yawancin mutane ba su san cewa annabi bai san gaibi ba kun ka cewa mutane in ji Allah wato tun da waɗannan su a tunaninsu annabi ya san gaibi har ya san ranar da alkiyama za ta zo to waɗannan mutane in fatikula su suka zo wa annabi to yanzu ya muhammad akwai sauran mutane duniya da suke da irin wannan fa tunanin na cewa ta san gaibi akwai mutanen duniya fa da suke da tunanin ta san alkiyama saboda haka yanzu waɗannan fata wanda ka bama waɗannan da suka zo gabanka shine ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu wannan amsar da ya bama wanda suka zo kenan amma yanzu kai making announcement ka sanarwa mutanen duniya gaba ɗaya matsayinka kulka ce wa mutanen duniya la amliku li nafsi naf'an wala darran ni muhammadu kai da kiyayen kanka ni muhammadu ina shelanta muku ya ku mutanen duniya ya ku jama'a san ni ban isa in jawo wa kaina wani abun amfani ba ban isa in amfanar da kaina ba ban isa in mai da kaina mai dukiya ko mai wani abu ba ni ban da wannan fawa da zai iya jawo kaina wani abun amfani wala barran haka nan bani da fawan tunkuɗewa kaina wata cuta ko wani abu in zai faɗo mu ban san ranan da amfani abun amfanin zai zo ba ballantana in jawo shi ban san ranan da abin cuta zai faɗo mun ba ballantana in tunkuɗe shi ni ba da wannan bawa ban isa in bawa kaina abu ba ban isa kuma untun kuɗe wa kaina wata cuta ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ya kaddara mun ya bani yawa in kun ga wani abun alheri ya same ni to Allah ne ya so ya bani shi ba ni bane na jawo wa kaina don na san shi haka nan idan kuga wani abu ya same ni na cutarwa to ba ni bane ko kuma wani abu na cuta ya kauce ya na kauce masa to ba ni bane don na san zai auku na kauce masa Allah ne ya kawar da abun a kaina ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka abinda ya kauce ya goce maka ba dama can ba a rubuta zai same ka ba haka nan abin da ya same ka dama can ba a rubuta zai kauce maka ba sam to ni ban da sai ban san abu ba ban san kaza mai amfani ba har in jawa kaina shi karfi da yaji ko kuma in tunkuɗewa kaina wani abu ba inna ma sha Allah komai da kuke gani yana tafiya ne a kar ar Allah na'am walau kuntu a'lamul gaiba da ni na san gaibi kamar yadda kuke tunani kuke expecting fa ila min alkhairi da na yawaita samun abubuwa na alheri kawai da kawai na san abun alheri zai faru gobe da jibi abu kaza da tuni na je na na yo hanyar shi na ya zo waje na ina fata da tun tuni na je na samu wa ma masaniya su da kuma mugun abu bai shafe ni ba da na san ran kaza ga watan kaza kaza zai faru kaza zai faru da ni kenan na san gaiti sai in kauce wa abu sai in kauce masa da na san ranka za za a je yakin uhudu kuma za a fasa mun abun nan kai za a mun roƙe za a karya mun haƙori ai da da sai umbar jaddinsa ya wuce in je yakin uhudu ko kuma in aka fara kafta ya ka fara kafta don ji a tashi haka ita ba ta an gane tun kafin a zo inda za a ji mun ciwo din sai mu ce to a tashi haka a tashi haka a dawo gobe gobe ma sai na leƙa na leƙa na ga zan je kalau in dawo amma ban sani ba manzo Allah bai san gaibi ba ina fata an gane yawanci manzo Allah yakan tara sahaban sai yace innakum tahtasimuna ilayya yace kun gan ku din eh yawanci kuna kawo kararakin juna a wajena kuna kawo kararaki da rigingimu a kotu na a gaban da manzo Allah shine kotun koli yace to ina tabbatar muku innama ana basharun mislukum ni fadan adam ne irin ban san abin da ke boye ba ban san waye mai gaskiya ba wane ne mara gaskiya ba takan yi mara gaskiyan ya fi mai gaskiya zaƙin baki da iya magana da tsara magana wanda za ka yi attracting ina har unga shi ne mai gaskiya un ɗauko haƙƙin da ba nashi ba un bashi shi kuma mai gaskiyan saboda rashin iya magana da iya baki un sallame shi un ce shi ne mara gaskiya to manzo Allah yace wallahi ina sanar da ku idan mutum ya san haƙƙin da zan ɗauka ba nashi bane na ɗauka na bashi yana sane kuma ya karɓa to ya san ya karɓi wani garwa shine na wutan jahannama ko ya karɓa ko ya bari kaga annabi ya tabbatar musu shi bai san abin da yake koye ba yana hukunci ne based on menene evidence da suke zuwa masa a gaban shi ya ta faɗawa sahabai haka Allah ubangiya ya ƙara tsira da aminci da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni inda kuke ganya in ana ni ba kowa bane face illa Naziru mai gargadi wa bashirun kuma mai albishir liqaumin yu'minuna ga mutane masu imani na wa ummaka wa'azi ummaka gargadi wani ku bar kaza ba kyau ku bar kaza ba kyau kaza halaka ne kaza ga sakamakon wuta ne tabewa ne nadama ne gobe kiyama dawwama ne a wuta fushin Allah zai tabbata akan ku tsinuwar Allah da la'ana in kuna kaza ni nawa aikin ummata gargaɗi ka daina abin da bai da kyau sannan wa bashirun ku yi albishir da aljanna da kyakkyawan sakamako da ni'ima da rahama ta Allah da lutufinsa da mutane da suka yi imani da Allah kuma suke tafiya akan imani wannan shine matsayina a tsakanin ku kawai mutum ne mai wa'azi bari kayi shikenan kar ku ɗauke ni sama da haka ku kai ni matsayin wanda ya san gaibi har ya san yaushe za a tashi kiyama wannan ba nawa bane kun ɗaukaka ni kun kai ni matsayin da Allah bai kai ni ba shi yasa ku tsaya kawai ni a mai gargadi ne kuma mai wa'azi a gare ku Kina fata an gane ko wannan shine matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتينا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون أيشركون ما لا يخلق يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نفرا ولا أنفسهم ينصرون نعم الله مدوكة سركي وتآية وانا آية يشي Allah nan da ya aiko annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam Allah nan da shi kaɗai ne masanin yaushe alkiyama za ta zo wanda babu wanda ya san ranar sai Allah to shi ne wannan da ya halicce ku min nafsin wahidatin shi ne wannan allazi khalaqakum wanda ya halicce ku min nafsin wahidatin daga ƙwayar rai guda ɗaya asalin gaba ɗaya daga annabi adam ne Allah ya halicce mu shine ƙwayar rai guda ɗaya sannan waje alamin ha zaujaha daga wannan ran guda ɗayan kuma Allah ya tumɓuko ya ciro mata abokiyar zamansa liyaskuna ilaiha domin ya samu natsuwa tare da ita ina fata an gane ko wato shi annabi adam shi Allah ya halitta farko ya mulmula ƙasa ya halicci annabi Adam shi kadai ba tare da uba ba ba tare da uwa ba Allah ya halicce shi sannan ba ya halicci annabi Adam in gashi nan sai Allah ya ciro daga haƙarƙari shi na sama na bangaren hannun hagu haƙarƙari na saman gaba ɗaya wanda ya fi kwashewan. shi Allah ya zaro sai ya halitta wa annabi adamin matansa hawa'u daga haƙarƙari ina fata an gane ko domin me ya samu abokiyar zama liyaskuna saboda kar ya zauna cikin menene loneliness haka shi kadai domin ya samu abokiyar ebe kewa ya zauna da ita ya biya bukatun shi da ita to a ɗebe juna cewa kar ya zamanto shi kadai ya yi halitta ma shi annabi adam wannan ran matansa daga gare shi yanda shi eh, kowa yana bukatar juna shi annabi adam gaba daya yana ji cewa his incomplete akwai wani dan kashi na sa da babu shi yana bukatar wannan hakarkarin ya menene ya dawo jikinsa domin ya zama to complete cikakke in shi ma wani ɗan haƙarƙarin da aka falla shi ɗan ƙarami ne kwamfiya idan ka auna da sauran gangan jikin shi ma bai iya rayuwa shi kaɗai sai ya koma origin ɗin shi asalin inda ya fito shi ya sa namiji da na mace sai sun haɗu haka su samu kamala suke samun kamala da natsuwa da kwanciyar hankali da taimake taimakekeniyar juna wannan ya taimaka ma wannan sanan wannan ya taimaka ma wannan ta nan ake tafiya ake jin rayuwan take abu na shi yasa Allah ce liyaskuna ilaiha wa ja'ala bainahuma mawaddatan wa rahmatan Allah ya sanya soyayya da tausaya wa juna a tsakanin su san inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun kamar yadda yazo a can cikin suratu al-ankabut to kaga Allah ya sanya rahama tausayin juna a tsakanin miji kaga yana tausayin iyali yana tausayin matan shi yana tausaya mata ya mata wannan ya mata wannan ya mata wannan ya mata wannan ya mata wannan ita ma wani sa'i idan miji ya rasa aiki ya rasa kobo ya abin nan ga ita ma tana tausaya ma halin da ya shiga a ciki za ta iya sai da gol ɗinta za ta iya sai da kadaranta za ta iya kaza saboda saboda mijinta sannan za ka samu duk inda mutum ya je ya dawo duk inda mutum ya je ko ƙasashen waje ne ko a hotel ne ko me ake ci a hotel din wallahi sai ka ji ya kosa ya ga kanshi a gida kamu fa zai zo ya ba na tuwo amma ka ji ya kosa a ce malam ga ni'ima ga kaji ga kifi kullum ce kai gida za ni da Allah gida billahi lazi gida kawai ba shi yana kwanta a yasi fatan ba yasi? amma kasance akwai wannan ran da Allah ya sanya mawaddatan a tsakanin su soyayya da rahama da kaunan juna kuma Allah ya ce yaskuna ilaiha duk inda za su a duniya nan sai ya dawo iyalinsa nan ne zaka ga ya samu natsuwa ya ya samu kwanciyar hankali in mutum yana waje to sai ya sa credit na dubu na dubu ɗari in yana Saudiya don kai ya rika magana da iyali amma wallahi in ya dawo din ya natsu ya natsu ya ganta din kawai sai ayi wata ɗaya bai kashe ɗari biyar wajen kiranta ba saboda ya natsu kai yanzu kai da ya motsa zai je gidan da ya motsa zai je gidan amma a can a sati ɗaya eh, kawai mutum zai sai kai mamakin credit da zai kashe yana kiran iyali duk inda yake ɗin fa bai samu natsuwa ba to Allah ya gaskiya da yake waja'ala min waja'ala bainahu waja'ala min menene bainahuma mawaddatan wa rahama nan kuma Allah madaukakin sarki ce liyaskuna ilaiha dukkan su sai sun haɗu suke samun natsuwa da rahama da tausayi da tausaya wa juna haka Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam alaihi assalam yace falamma taghashaha Allah madaukakin sarki malamai tafsiri kamar yanzu a zo a kabari wannan ayan daga farkon ta har karshen ta tana magana da annabi adam waɗansu tafsirai suka ce ana nuna nation mutane ne na annabi adam ya kare daga inda Allah ya halicce shi ya halicce wa'u daga gare shi suka zauna to falamma tagashaha hamran hamna khafifan din nan gaba daya su kuma yan adam ne ya'yan annabi adam din ne amma ba mu fassara shi a matsayin shi yanda tsabari yayi bayani cewa annabi adam din ne Allah ce falamma taghashaha yayin da annabi Adam aka halitta masa wannan matan tasa domin ya samu natsuwa da rahama da zama da ita shan falamma taghashaha can yayin da ya sadu da ita ya biya bukatan shi na saduwa da ita hamalat hamlan khafifan sai Allah ya kaddara mata ya ta dauki ciki cikin bai da nauyi domin mene daga wannan saduwan da mani ya shiga mahaifa sai ciki ya shiga kaga a lokacin yana mani mace ba ta jin laulayin ciki ko nauyin cikin domin yana mani mani nan kuma sai ya yi 40 days inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan har tsawon kwana 40 to a lokacin da ciki ya shiga mani ya shiga mahaifa Allah ya kaddari shine cikin lokacin is very light wata ma baka masani ba ta sanin maciki ya shiga sai lokacin al'adanta ya zo in ba ta ga al'adanta ma menstruation nan ne za ta ce a ce ciki ya shiga wata ba ta sani to wannan cikin lokacin da take dauke da shi bai da nauyi zai light haka saboda ba kamar cikin watan tara bane ko watan watan watan tafa nan ne za ka zama ci da kyar ake tafiya da kyar ake zama da kyar ake tashi sayan da ya sadu da ita ta tsau ciki amma ciki mai ɗan mara nauyi kamar rabbihi sai ta ta ci gaba da ta kawai ciki da yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya bayan kwana arba'in can kuma sai ya koma jini gudan jini yana nan gudan jini kwana arba'in sai ya koma tsoka marra ya yi ta tafiya dai ya yi ta tafiya dai ya yi ta tafiya dai ana samun canji har ya zama to tsoka tsokan nan ma sai ta kai kwana nawa arba'in tsokar nan idan ta kai kwana arba'in tana tafiya da sai ta zama to duka kasusuwa skeleton baka sauran izama lahaman can kuma sai a zo a lullube wannan ƙasusuwar da abin nan da da da nama a fidda baki a fidda ido a fidda kudne, a fidda kaza kaza Allah ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin falamma asqalat yayin da cikin ne ya ci gaba ya ci gaba can yayi nauyi irin ya kai wata takwas zuwa tara inda an kusan haihuwa da'awa Allah rabbahuma sai annabi Adam da hawau din suka dukufa wajen addu'a da roƙon Allah me yasa suke addu'a da roƙon Allah malaman tafsiri suka ce kamar yadda yazo a sabari hawau ta ta samun cikin baya zama kamar yadda yazo a waɗansu ƙauli na malaman tafsiri tana ɗaukan ciki yana zubewa tana ɗaukan ciki yana zubewa ko ya lalace ko yaron ya fito incomplete haka da makamantansu to wannan karon da ta ɗauki cikin to wallaha suka zukufa wajen addu'a suna roƙon Allah suna ce la in ataitana salihan ya Allah wannan karo in ka ba mu yaro lafiyayye kammalalle da bai da wani na kafa bai da wani abin nan matsala cikakken halitta to lanakunan na mina shakirin wallahi ya Allah za mu kasance maka cikin masu godiya bi ma'ana za bauta wa Allah za su dukufa su ƙara tsarkake Allah suna abin nan tasbihi wa Allah kamar yadda za ka yi wa Allah alkawari ka ce idan ya baka kaza da kaza ka mai alkawarin nafila talatin ko kuma za ka yi sadakar rago ko kuma za ka yi azumin kwana kaza ko za ka yi wani abin da dai Allah ya shar'anta a masa su wannan alkawari suka yi wa Allah lanakunanna min shakirin suna cikin addu'an bayan Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ansu falamma atahuma salihan yayin da Allah ya ba su ɗaɗin kammalalle wanda bai da nakasa defamation bai da nakasa a jikin shi kuma salihi cikin bai zube ba to sai shaidan ya zo ya whispering masu shaidan ya zo ya nuna musu ai ya kamata su sawa wa dan abdul haris bawan gona ko manomi alharisu dai mai mai noma haka wato kar su danganta sunan da Allah kamar su ce Abdullahi ko Abdurrahman ai dalilin da yasa na baya suke zuba din ana danganta yaran ne ne bi ga ko kuma ba a danganta yaran bane ko ba su da niyyar sanya ma yaran suna na na na shekaru irin na shirka to shi kenan shekan da ya da Allah ya ba su ɗaya suka sanya masa Abdul Haris wai saboda sanya yayi nassin ya zamanto bai samu wani matsala ba Allah ke ka duba mutanen nan falamma atahuma salihan yayin da ni suka roƙa lokacin da dan yake ciki ba ni Allah suka roƙa yanzu da dan ya fito kuma sai suka bi maganar shaitan shaitan ne ya dictate musu ga yanda za su yi su yi wai dan zai lasse to Allah ce da na ba ku dakan malalle cikakke din ja'ala lahu shuraka'a sai suka sanya masa abokan tarayya irin a yaro abdul uzza abdul lata abdul Mana, abdul ka'aba abdul hari duk sunayen gumaka ne to waye suka yi tafarruki da sunan gumaka kenan da zai albarka yanda mu ai in ka sama danka abdurrahman abdullah abdul aziz sunayen nan ai tabarruki ne ko ba ka ko ka sama yaro muhammad ko abubakar ko umar ko siddiq ai shi ne da sunayensu da rayuwar waɗannan sahabbai masu albarka to su suka sa waɗan abdu kaza abdu kaza maimakon <laughs> a ce abdullahi shi Allah da ya halicce shi din ya sauke shi lafiya sai suka yi tashin yaran ga gumaka Allah ke ja'ala lahu shuraka'a sai suka sanya wa Allah kuma abokan tarayya a kan Maimakon shi Allah da aka yi ta roƙon shi tun ɗan yana ciki har yanzu bayan haihuwan shi ma a ci gaba da roƙon Allah ya kare shi sai suka haɗa wani kuma ya taimaki Allah sai suka manna yaron da gumakansu Allah ce fata'ala Allah ni Allah na fi ƙarfin ka haɗa ni da wani amma yushrikun Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin ka haɗa shi da wani idan Allah ka haɗa shi da wani Allah shi zai cire kansa ya cire hannu ka ce a amina ya fe na barka da wancan ɗin ka je ya magance maka Allah ta haba ta ya za a yanzu a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an yanzu za su haɗa Allah da wani wanda shi wancan ɗin baya halittan wani abu baya iya halitta komai ko kuda ba zai iya halitta ba da shi za su haɗa ni Allah mai halitta ku ɗauko wanda baya halitta ku haɗa ni da shi ni mai halitta wa hum yutlaqun alhali ku inda ababan na kuma duka halittan ku dai in gunki ne inda itace in itace ka sassake shi kai gunkin da shi itacen wa ya halicce shi tamkar shi halittu gunkin ko ma halittan ku nayi shi ma gunkin halittan shi nayi in kuma daga dutse aka sassaka aka buga aka fidda gunkin wa halitti dutse to ta ya za a ku ɗauko wanda baya halitta ku haɗa shi da ni mai mai halitta ni kaɗai na yi na A ba wanda na shawarta ba wanda ya taimaka min sannan ku ɗauko wanda baya halitta ku haɗa ni da shi ku ce wai mai a ikon daidai muke inda za ku roƙe ni haka za ku roƙe su alhalin da ku waɗannan abubuwa da ku da su ma duka ma halittan ku yi kun fi su ma gara kai kana gani shi gunkin baya gani ma gara kai kana tafiya gunkin ma baya tafiya gara kai ma in mutum ya zo dukan ka za ka sa hannu ka tare shi gunkin sai da ya tsaya haka a mammare ko a sassare Ta ya za a yi haka wala yastati'una lahum nasran gumakan nan fa ba sa iya taimaka musu fa da wani abu zai taso ma mutum yana zaune a jikin gunkin sai dai abun ya zo ya gama da kai gunkin na kallo haka wala an kusahum yansurun su ma gumakan karan kansu da wani abu zai taso musu sai dai ya gama da su ba za su iya kare kansu su gumakan ba ballan su kare masu bauta musu din annabi ibrahim ya sassare su ya sassare su da adda ya gama da su ya faffasa su ya rataye addan jikin babban nasu eh, ko su dan mai taron dangi ba su iya ba to ta za a kaje ma wanda shi karan kanshi ma bai magance wa kanshi ba kai kaje ya magance maka ina fata an gane ko na'am وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين نعم a afwan wannan fassarar da na farko kenan da wadansu suka ce wannan ayan duka da annabi adam take yi amma wata fassara kuma sai ta yi generalizing din abun gaba daya tana nuna ɗabi'an ɗan adam ɗabi'an ɗan adam misali Allah shine ya halicce mu daga annabi adam da hawwa'u ya halitta mashi annabi adam din matan shi daga jikin shi kenan daga nan kuma wa basta minhu ma rijalan kasiran sai aka yi ta samun mutane maza da mata suna kukkugowa daga cikinsu to su maza da matan 'ya'yan annabi adam din su kuma za ka samu su idan mutum ya sadu da iyalin shi ta ɗau ƙaramin ciki za ka ga baya damuwa baya damuwa daga lokacin da ya sadu da ita mani ya shiga mahaifa shikenan wa yake canja maniyin nan daga a cikin mahaifan nan yana nan yana kula da mani yana kula da mani yana kula da mani har ya koma kwana arba'in sai ya konvatin din maniyin ya koma gudan jini yana kula da jinin yana kula da shi yana kula da shi har ya kai kwana arba'in ya yi konvatin nashi ya juya wannan jinin ya koma mubgatan tsoka ko sannan tsofar kuma waye ci gaba da kulawa da ita yana lura da ita yana renonta yana kula da ita yana kula da ita har ta kai kwana arba'in ya juya ta ta zamanto zallan kasusuwa waye ta wannan aiki Allah ne ne shi ku ba ku san yadda abu yake tafiya ba har bayan kasusuwan Allah ya zo ya lullube su ya fidda wajen ido ya sa gashi ya kawo kai ya sa gashi ya fidda baki ya sa dada shi ya sa harce ya zo aka sa farce aka sa komai yayin da matan nan ta kusan haifa kuka sai da Allah ya gama aikin ciki ya yi tun an kusa haihuwa to nan ne za ka ga ana dukufa samu addu'a iyali samu watan za ka sauka insha Allah a samu addu'a samu addu'a a sayo rago a sayo kayan jarirai a sayo wannan a sayo wannan a sayo wancan a sayo wannan a sayo wancan duka fa tun ranar shiga mani din Allah ne kadai yake aikin fa yake aiki yake kare shi daga lalacewa daga zuba daga lalace daga zuba daga duk wata irin cuta temperature cikin yanda yaron zai zauna zafi ba zai same shi ba ba zai dame shi ba tasharuwan sanyi ba zai damu yaron ba Allah yana kulawa da shi yana kulawa da shi ya yake numfashi a mahaifan yana cikin ciki amma yana numfashi duk Allah ne kawai ya dauki wannan ɗawainiyar yanzu da yadda ta kusan haihuwa Allah ya kammala halitta ya kammala komai zai fito sai a rika addu'a a rika addu'a ya Allah ka sauke iyali na lafiya ya Allah ka sauke mu lafiya Allah ka sanya yaron nan mai albarka Allah ka ba mu waladan salihan da na gari da kaza kaza in ka ba mu wallahi Allah mun gode za mu yi murna za mu yi kaza da mai albarka da mai kaza da mai kaza ai ta addu'a falamma atahu ma salihan yayin da Allah ya sa matan nan ta haihu lami lafiya hatta fitowar dan ma Allah ta je aiki kuma sabila tsara. kuma sabila hanyar fitowar yaron ma daga cikin mahaifiyarsa duk Allah ce ni na sauƙaƙa wannan yaron ya fito lami lafiya hmm? yayin da Allah ya ba su ɗa nagari ɗakan nagari ai kullu mauludin dama yuladu alal fitra kowane yaro akan haife shi akan fitra da sanin Allah yayin da yaro ya zo duniya fa shikenan kuma sai a kawai gudunmawa ana kawo taimako e yaron kuma kin san za a sama yaron nan ido ya kamata a kare shi ya kamata a kawo taimako kaga yaro da haƙorin zomo ne an ɗan kulla wani abu a nan, wai shi zai in ka tabbai wannan haƙorin ba aka ai ai wannan zai kare yaro daga mayu kaga wata yar laya kaga wani ɗan abu ɗan wani ɗan waya kamar na azurfa haka an nannaɗe ka gara ka yi rataye kala kala a cikin yaro ka duba ba Allah ya ba ku nagari yanzu sai aka ga yanzu Allah da da ya yi aikin har ya zo duniya yanzu ba zai iya aikin kare yaron bayan sai da taimakon haƙorin zomo ina fata an gane sai da taimako wata ƴan laya sai da taimako wani ɗan zare-zare sai ka ga iyaye ana kawo musu waɗansu abubuwa tsatsube tsatsube a rika yi ma yaron nan wanka a rika sha a rika shafa mai a kai maganin kaza maganin mayu maganin sa ido maganin kaza kaza kaza kaga wani sa'i ma iyaye su kira ɗan sai yi gona ka je gun malawa ne ka saurara abin da zai faɗa ma ka je ce kai zo ka zauna kana da matsala akwai suka za a ce wai da kai a kaza ke iyaye su yi emphasizing sai dan su ya je kuma ya saurara in ba ka ba ai ta artabu tsakanin iyaye da 'ya'ya. ai ta artabu wai wai na ce ka je ya baka ka ce ba za ka sha ba ko uban ya ce bari mu je gaban malamin ka sha a gabana a yi waɗansu rubuce-rubuce a ba wa mutum a ba kaza kaza tun da kaga yaro yana denial ai salihan din kenan ai na kwarai din ne kai kana tilasta shi kai ka manta ai da na kunan nan mina shakirin ta cewa Allah in ka bawo na kwarai za mu gode maka kuma sai ka zo kana kai shi gun boka wai ya je kai ka je gun wane ka abin nan ina zuwa zai baka abu ka zo ka kawo nan to ka sha wai wani wani uba ya ce yaro ya kasa a gaban shi ai ta arkabu a gida ba ba kyau kai kai kawai wannan da makamantansu to shine Allah yake ce to ka duba wai yanzu ne yaro ya fito duniyar da ni Allah ba zan iya kare shi ba a rika makale makale da camface camface Allah ubangiji ya rufa mana asiri wannan shine neto in dan adam da sauran malaman tafsirin suka ce shi haka yi Allah da ya faro abun ba za a iya bari shi ya karasa ba ya zo yanzu inda shi Allah sai an ka masa masu taimaka masa su haɗu akan yaran su biyu kenan shine Allah ce fa ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya fi ƙarfi ya wuce irin wannan haɗaka da suke masa da abubuwan da shi Allah shi ya halitta da kansa ina fata an gane ko to wannan shine fasara kuma duk wanda ka dauka din haka ne haka ayoyin su Allah ubangi ya rufa mana asiri ya shirye mu ya kare mu daga shirka da hada Allah da wani na jin sai lokacin tambayoyi ko السلام عليكم الله وبركاته na'am asalin ma'anan ilhadi shine karkatar da sunayen Allah daga manufan da suke nuni zuwa gare shi zuwa ga wata manufa daban wanda ba ita bace ayan take nuku sunayen suke nuni a gare su wannan shine karkatar da sunan Allah daga asalin yadda yake yanzu Allah ya ce shi as mai ji ne Allah ya tabbatar wa kanshi da sifa ta me ta ji sai ka ce ai jin jin da aya take nufi na Allah irin jin mu irin jin mu ko kuma aya ta ce al-basiru mai gani kaga sunayen Allah ne al-ismullahi ne al-basiru mai gani to ya kace ai ganin irin namu ne ganin ba bambanci da ganin mu da ganin Allah to ka karkatar da sunan as-sami'u daga yadda asali yake domin asalin as-sami'u shine isbatu ma asbatahu Allah ta'ala li nafsihi min ghairi takyifin wala tamthilin wala tashbihin wala ta'tilin wa annahu laysa kamithlihi shay' wa huwa samiul basir ka tabbatarwa Allah abin da ya wa kansa ba tare da ta ce ga yanda abun yake ba abun yana kama da kaza ko kuma kaza kaza duk wannan shine ilhadi shine irin ta'tilu al aljahamiyya su jahadiya sunayen Allah kawai suka recommending amma ba su yi tabbatarwa Allah abin da sunan yake dauke da shi ba na attributes na Allah kamar yadda suna cewa mu a aqida na ahlu sunna muna cewa Allah alimun mai ilimi ne ko kuma yana da ilimi to amma su ce Allah alimun ne amma ba ilimi sunan ne sa kamar yadda kace mai kuɗi amma ba kuɗi kamar yadda kace mai wancan sarki amma ba me ba sarautar haka suke mu'amalantan sunayen Allah alqawiyu ne shi kawai a suna amma babu kuwatu din arrahimu ne kawai mai rahama ne a suna amma babu ita rahamar almaliku mai mulki ne a suna kawai amma babu mulkin sune jahamiya sai suka cire sifofi na Allah ɗin suka addala su suka yi nasu suka bar sunan kawai ba tare da tana ɗauke da sifan ba sai ilhadi na uku su kuma mushirkai da suka zo suna so su daidaita allolinsu da Allah da annabi ya ce Allahu su kuma sai suka naɗa wa nasu Allata kaga hakuri ne da ta'un ne kawai ya ya bambata sai suka tsago daga Allahu suka yi distorting din sunan Allah na Allahu sai suka ciro Allata a ciki sai suka canja hakuri suka mai da shi ta'un anan su annabi yana kiran Allah shi Allahu su kuma suna kiran nasu Allata da suka ji annabi yana kiran nasu Allah al-aziz al-aziz ka gani sai suka cire uzza suka cire asma'ul unsa mata sai suka cire uzza suka tsaga daga aziz suka cire uzza da suka ji annabi yana kiran Allah al-mannan sai suka sama nasu manata to irin wannan din shine Ilhaji, Ilhaji su Allah yana da suna sunan kuma yana dauke da sifa kuma ba irin mai sunan kuma sunan Allah bai kama da kowa sifan Allah ba ta kama da kowa ba a san yadda take ba amma an imani da ita an tabbatarwa Allah abin da ya wa kansa kawai kar kai kwana da sunayen kawai wannan kwana da su din da rashin ba su fassaran da ya dace shine ilhadi karkatar da ma'anansu daga yadda yake na asali shine ilhadi in short malamin shi malamin shi yana kwanta

na'am eh eh to a shi aikin custom ne ai kana neman taimako ne ko sai ce ya nasiru unsurni ya mai taimako ka taimaka mu ya mai taimako ka taimako ka taimaka mu ina fata an gane ko ya Allahu wa fiqni ya Allah ka datar da ni ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ina fata an gane shi shine muwafaka take so da dace ai kawai yawa sai ka nemo cikin sunayen Allah ina fata Allah kuma ya Allah ka tausaya mun duk zaka sa arrahim ya Allah ka tausaya mun na yi ta attempting ban samu ba ya rahman irhamni a taimaka mun ya Allah amun rahama wannan kar wannan shi Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi Allah biya masa bukatunsa na alkhairi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم نرجوك باسمائك الحسنى وصفاتك الاولى هنا توصلي da azumin da ke bakinmu muna tawassuli a zaman da muka yi a ɗakinka muna tawassuli da ayoyin da muka karanta ya Allah ya Allah ya Allah mu roƙe ka ka yaye mana bala'in da ya ta'addabi wannan ƙasa Mu musamman ma jihohinmu na arewa na sace-sacen mutane da garkuwa da jama'a Allah ka yayewa mu da ‘yan mu mutanen zamfara abin da ke damun ku na kashe rayuka da mutanen sakkwato da katsina da birnin gwari da borno da yobe da dukkan wani waje da ake gallaza mutane Allah ka tsaftace mana hanyar Abuja ka kare al'umman nan taka ya Allah bayin nan naka ya Allah ka kare mu ya Allah ka musanya mana da tsoro ya koma aminci ya Allah zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki ya Allah mu roƙe ka duk waɗanda suke da hannu wajen fitintinun nan na zubar da jini da hallaka dukiyoyi ya Allah ya Allah mu roƙe ka kai ka fi mu sani su a ƙauyuka ake shirya wannan makircin ko a cikin birane da safe ne ko da rana ko da yamma ne da daddare ne ko da yini ne da mutane zalla ne ko da aljanu da na waje ko da na cikin gida ko haɗin kai ne ya Allah ka fi mu sanin su in ma Allah kai ka ba su iko kai ka ba su dukiya kai ka ba su makaman kai ka ba su iko har ma su iya taki su yi tafiya su kai ta'addanci ya Allah mun roƙe ka Allah ka magance mana su Allah ka kawar mana da su Allah ka babu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah kar ka kama mu da wautan waɗansu daga cikin mu kar ka kama mu da laifukan waɗansu mu ya Allah ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allahumma kun lana wala takun alaina wansurna wala tansur alaina a'izzana bi ta'atika la tudhillana bi ma'siyatik Allahumma kun li ra'isi dawlatina wala takun alayhi Allahumma a'inhu ya rabbal alamin وانصره نصرا عزيزا وارزقه بطانة صالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر فصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين